ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yau ranar litinin watan ramadan yana da kwana ashirin da hudu alif dari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma yau goma sha tara ga watan shida 2017 miladiya wannan shine jajiberin karshen karatun a wannan shekara karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na al rashidun da ke kan titin a afalla a unguwar agege a jihar Legas kudu maso yammacin Najeriya muna cikin suratul anfal yau sha Allah za mu tashi darasi na ƙarshe aya ta saba'in da biyu innal na amanu madaukakin sarki yace innal ladhina amanu lalle wa'anda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu suka taimaka domin tsawar kalmar Allah wa anfusihim sannan suka siyar da rayukansu fi sabilillahi domin ɗaukaka kalmar Allah wayannan mutanen wallazina awau suna gefe guda da su da wayanda awau suka tattaro masu hijira suka karɓe su a garinsu suka ba su mazaunai suka saukar da su suka ba su masauki wa nasaru kuma suka taimake su aka fita yakin badar tare aka fita uhud tare aka yi ahzab tare gaba ɗaya suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to ba'duhum awliya ubadin sashen su za su ci gadon sashe ma'ana su waɗanda suka taho daga makkah ko da dangantakarka da su ta bangaren uwa ne to in ka mutu za su ci gadon ka in sun mutu za ka ci gadon su a wancan tsoron hukuncin kenan kafin a saukar da ayar ban gado ta shafa wannan hukuncin ko kuma ba'duhum u ba'd su mutanen maka na nuna kauna da taimako zuwa ga mutanen madina su ma mutanen madina na nuna kauna da taimako zuwa ga mutanen maka ko kuma ma'anar ta shafi abubuwan duk والذين آووا ونصروا أولا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض تبنغر إيكينا أم فتبنغروا ريبيو الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سنة لا سنجي الذين آووا ونصروا سنة نجيو سنة أكو والذين آمنوا عند سوكم سنة إيماني walam yuhajiru amma sai suka zauna a gidan kafirci ba su taso sun dawo gidan musulunci ba wa'annan malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru ba zancen kuma ku ci gaba da ririta su kuna sauke su a matsayin masoyanku kuna jibantar lamarinsu ya kamata ku dakatar da mu'amala da su hatta yuhajiru har sun faɗaka sun yi hijira tunda wasu kuɗinsu ne ya zaunar da su a cikin kafirai wasu dangin su ne suke ganin ba su iya tawowa su bar su ba wayannan ku yanke mu'amala da su har sai sun yi hijira to amma in wani dalili ya zaunar da su kuma sai aka zo aka kawo musu farmaki arna za su kashe su sai suka rubuto muku takarda cewa to kun ga kun tafi mu mu taho ba amma yanzu ga suwana da suwana za su farmana shin kwa je ku taya su ko ko sai Allah ce wa in istansarukum fid dini idan suka nemi taimakon ku akan abin da yake da alaka da addini ku kai musu dauki fa alaikumun nasaru to har yanzu da yan uwanku ne wajibi ne ku je ku taimaka musu a lokaci ɗaya ne bai halatta ku taimaka musu ba in ya zanto wa'anda suka takale sun ku kuma kun yi alkawarin sulhu da su arna ne kabila ce guda ta arna sarkinsu da 'yan majalisarsa suka zo suka haɗu da sarkin musulmi da 'yan majalisarsa suka rattaba hannu akan ƙa'ida ta maslaha cewa mu da ku za mu rayu lafiya ba yaƙi to shikenan sai kuma batacciya ta haɗa su waɗannan da kuka yi alliance da su da kuma 'yan uwanku musulmai to anan kun ga mas'ala biyu mas'ala ta farko wancan addini ya haɗa ku amma ba su yi hijira ba mas'ala ta biyu kuma wayannan alkawari ya haɗa ku amma ba su musulunta ba to kwa je ku ta yan uwanku musulmai domin su farma wayancan kafiran da kuke da alkawari da su saura alkawari Allah ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum misa lokaci ɗaya ne ba za ku taimaki yan uwanku musulmai ba in suna ƙasar kafirai in ya zanto za ku taimaka musu ne domin farma mutanen da kun yi alkawarin zaman lafiya da su Allah ce wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah yana ganin abin da kuke aikatawa kuma yana sani rana alkiyama zai saka muku da abin da ya dace da ku to wannan ayar a kamar yadda muka bayani al-Imam Ibn Kathir Allah ya kansa da rahama yake cewa ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين Allah ya ambaci mummune a cikin wannan aya ya raba su izuwa kaso kaso kaso na farko muhajiruna kharaju min diyarihim wa amwalihim mutanen maka da suka fito daga gidajensu suka baro danginsu waja'u li nasrillahi wa rasulihi suka zo domin taimakon Allah da taimakon addinin Allah da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi sallama da yada sakon da manzon Allah ya zo da shi wa iqamati dinihi da tsayawa da tsaida addini wa bazalu amwalahum suka bada dukiyoyinsu wa anfusahum suka sadaukar da rayukansu fi zalika kaso na farko kenan wa ila ansarin kaso na biyu kuma sune mutanen Madina wa humul muslimuna min ahli almadinati izzaka sune musulman madina na wancan lokacin awo ikhwanahum almuhajirin sune suka buɗe ƙirjin suka tattaro waɗannan ‘yan uwan nasu cikin mutanen da suka yi hijira fi manazilihim a gidaddajinsu wa wasauhum fi amwalihim suka kyautata musu a cikin dukiyarsu wa nasarullah wa rasulahu bil qitali ma'ahum suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah sama ta hanyar yin yaki tare da waɗannan mu'minan fa haula'i to waɗannan bangarorin biyu ba'duhum awliya'u ba'dun sashen su majibinta lamarin sashi ne ai kullum minhum ahaqqu bil akhari min kulli ahadin ma'ana mutanen Madina su suka fi cancanta da nuna mutanen maka su suka fi cancanta da nuna halacci ga mutanen madina mutanen madina suka fi cancanta da ci da da ta mutanen maka da can wai mutanen maka sun bar yan uwansu a maka tunda addini ya raba wayannan su ne yan uwansu sai ibnu kasir Allah ji kansa da rahama ya ce ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار شيء زعم زعل سما سيدم ده كل كوانتي نعم وانتكا تكان مهاجرون ده أنصار سيأتي كيواني حد دواني كيواني حد دواني كيواني وانا هذا ما دوانك فكان نعم سيأتي كل اثنين إخوان duk mutum biyu sun zama yan uwa fa kanu yatawarasuna zalika irsan muqaddaman ala alqaraba sai dan to idan aka hada wani da wani to kowa zai ci gadan kowa fiye da yadda yan uwan kowa za su ci gadan sa hatta nasakha Allah ta'ala zalika bil mawarisi har sai da Allah ya saukar da ayoyin rabon gado aka shafa wannan tabbata zalika fi sahihi an ibn Abbas wannan Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi wannan shine abin da Ibn Kasir ya faɗa al-Imam al-Qurtubi Allah ya kansa da rahama kamar da yake cikin Jami'ul Bayan li ahkamil Qur'an yace wannan aya tana da matsaloli guda bakwai wannan ayoyin da muka karanta matsala ta farko ko da ke shi ya haɗe har ƙarshen sura yace matsala ta farko faɗin Allah subhanahu wataala innal ladhina amanu wannan an tafi landin kenan za a sauka sura ta fara da innamal mu'minuna alladhina idza dhukira wajilat qulubuhum kuma ta ƙare da innal ladhina amanu da haka zancen daidai ɗaya ne an fara da mummunai kuma za a ƙare da su yace kataba surata bi dhikril muwalati li ya'lama kullu fariqin waliyahu alladhi yasta'inu bi Allah ya rufe surar da ambatan muwalati abinda ake nufi da almuwalat shine soyayya wacce take hada da yunkurin taimako wala'i kenan to Allah sai ya cike da bayanin kauna da soyayya domin a tantance tsaki da tsakuwa a gaya maka cewa kafiri fa dan uwan kafiri ne musulmi dan uwan musulmi ne ba wata yan uwantaka tsakanin kafiri da musulmi to sai Allah subhanahu wataala ce innal ladhina amanu wa wallazi wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladhina awaw nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wa ulul arhami kamar yadda ibnu kasir ya faɗa haka al-imam al-qurtubi da imam ibnu jarir al-tabari da sauran malamai suka faɗa cewa wannan aya an rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa ba'dhum awliya'u ba'd kowa zai ci gadon kowa da haka sai zanto wanda aka hada shi da sai na abakar to in ya riga sai na abakar rasuwa sai sai na abakar ya ci gadon sa in sai na abakar ya riga shi rasuwa sai ya ci gadon sai na abakar tare da cewa ba dangin iya bare na baba a nan maka aka haɗu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla dangantaka da kawance da zumunci tsakaninsu an fahimta an fahimci ma'anar ba'abuhum awliya'u ba'din ko saboda a kalmar alwala din nan tana zuwa da ma'anar an-nusra taimako tana kuma zuwa da ma'anar wato ainihin cin gado kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa ud'uhum li abaihim Allah ce wa'anda kuka mai da su ‘ya'yanku kuka ce sun zama ‘ya'yanku kun shigo da su gidajensu gidajenku to daga yanzu ku soke kowa a danganta shi zuwa ga babansa maza wasu da ya mai da dubu na harisa ta dubu na muhammad sai Allah ya ce an hana wannan adoption din kowa a danganta shi da babansa sai aka dawo cewa dubu bin harisata to fa in lam ta'lamu aba'ahum to in kuma an kamo shi ne a fursunan yaki ko an haife shi ne tun yana karami ba a san babansa ba an siyo shi a kasuwar bayi fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayensu ba to fa ikhwanukum fid din ku ce dan uwana a addini wa mawalikum kuka ce bawana kaga mawali jam'in jam'in me maula maula din kuma wannan yana nufin bawa da haka ba'dhum awliya'u ba'd wannan wala'in abin da aka kira shi da wala'i saboda zai shiga dansa maulal itq kenan to fa ikhwanukum fi din wa mawalikum kuma za su sake cewa amma anta ya zaidun fa akhuna wa maulana to a wannan shine hukuncin farko amma daga baya sai ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ulul arhami ce annabi wa wuladul mu'minina min anfusihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yafi kamata mummunai su sa shi a zuciyarsu su kudure niyyar taimakonsa su sanya ƙaunarsa fiye da kowa fiye da kankin kansu ya zama in abu ya rage maka saura na mutum ɗaya a ce ka zaɓa ka bawa annabi ko ka bawa kanka ka bawa annabi ma'ana ka fifita shi fiye da kanka kamar yadda muka ji a kissa sayyidina Umar yace da Abbas ka musulunta Abbas wallahi musulunta ka a zuciyata ta fi daraja fiye da musulunta Khabbab saboda na san annabi yana son ka musulunta sai zanto gaba ɗaya soyayya ka ka kyautar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma za Allah ya ce kar ai kaza ko zuciyarka tana so ka taka zuciyarta ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sannan matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama iyayen ne don haka haramun ne wani ya ce zai auri matar annabi sallallahu alaihi wasallama sai da wanda daga cikin sahabbai yana cewa shi in manzon Allah ya rasu yana so ya auri nana Aisha in ya in manzon Allah ya riga shi mutuwa zai auri nana Aisha saboda shi gani yake ba wata alfarma a duniya da ta wuce wannan sai Allah ya hana sai ce to ulul arhami amma sai aka soke wancan a waccan ayar a da misali malar rabi'u da Ramma sai a ce ɗaya ɗan maka ne ɗaya ɗan madina ne sai aka haɗa su kawance shikenan ya zama ɗan uwanka to ɗan madina dama yadda yake sai ya zo gidansa ya ce to sai ya raba ce zaɓi ɓangare ɗaya sai ka zaɓa in kuma yana da wani gidan a wani wajen sai ya ɗauko mata ya dawo da ita ran sai ya ce to ko ka zaɓi wannan ko ka zaɓi wancan haka suke yi zaba daidai ake sannan kai da ka tawo baka da iyali zai ce ka zo gidana zan ka ga mata na sai ya sa su su fito yanayin da za a iya ganin su sai ce to zaɓi wacce ta yi maka sai ɗan maka ya zaɓa sai ya sake ta sai ta yi idda sai ɗan maka ya aura sai ce mu tafi ka je ka ga da daga nan zuwa nan duk dabinaina ne in aka raba rabi nan rabi nan ka zaɓi wacce kake so in ka zaɓa ta zama taka har abada in ya mutu kuma za ka ci gadonsa shi sa ƙaunar da take tsakanin sahabbai tana da yawa ba'duhum awliya'u ubab to saboda haka sai Allah ya soke waccan wancan hukuncin cewa to yanzu a dakata misali yanzu sai rabi'u mala rabi'u da shi da alaran ma kowa ya ci gadon kowa ta da cewa ɗaya ya zo daga maka ne ɗaya ya zo da madina amma ni da mun haɗa dangantaka da alaran ma ba zan ci gadon sa ba in dai akwai rabi'u saboda me Allah ce ba'dhum awliya'u ba ai ahaqqu bil bi irsi ba'dihim min kulli ahadin zaka ya kowa cancanta da ya ci gadon sa an fahimta sai Allah ya saukar da waccan aya cikin suratul ahzab cewa ba'dhum awliya wa ulul arhami yanzu an soke magana cewa ɗan uwan kawance ya ci gado ɗan uwa na jini ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah yanzu su ne ya fi cancanta da su ci gado a littafin Allah min al-mu'minin wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi كان ذلك كان ذلك في الكتاب مذكورا الله سبحانه وتعالى يقول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين تكم مني دكما وإن دفك هجرة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا sai dai wa'ancan ɗin in za ku je misali in mutum ya san yake jin kamar zai mutu to sai ban musu wasiya Allah ya ce to an soke wannan hukuncin yanzu an dawo da wannan hukuncin shi yasa za mu gani a ayar ƙarshe abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa wallazina amanu wallazina amanu to za mu zo tafsirin wannan ayar daga baya insha Allah to wannan shine ma'ana innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير kun gani yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa lallai yan uwantaka tsakanin mummunai tana tabbata ne idan mumini ya yi wa Allah biyayya gaba ɗaya wayancan da ya zanto ba yi biyayya gaba ɗaya ba saboda sun bar ƙa'ida ta hijira sai Allah ya ce malakum min walayatihim a qira'ar jumhur kenan amma a qira'ar Hamza an Asim a cikin al-Qurra'u al-Ashara in aka wasa kuma da amash da waninsa su ko suna cewa malakum min wilayatihim walayatihim wilayatihim min shay'in hatta yuhajiru fi sabilillah a mas'ala ta gaba faɗin Allah wa inistawsarukum fid dini imam al-qurtubi yace yuridu an in ha'u ha'ula'i al-mu'minuna alladhina lam yuhajiru من أرض الحرب عونكم بتنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم idan مش muminan da suka yi imani amma suka ci gaba da zama a gidan kafirci suka nemi ku taimaka musu da dukiya ko ku taimaka musu da ƙarfin soja domin su yaƙi mutanen da suke kafirai to fa alaikum nasar wajibi ne ku taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa bainahum misa kawai dai kakku taimaka musu su yaki mutanen da kuna da alƙawarin amana da su abinda Imam al-Qurtubi ya faɗa kenan har izuwa ƙarshen abin da ya faɗa to abinda muke nake so mu fahimta anan shine musulunci ya kasa ƙasashe zuwa ƙasashe uku tun farko a ƙasa ta farko ita ce darul islam abin da ake kira da darul islam shine kasar da akwai ta'arifi iri daban-daban daga cikin ta'arifan da aka yi an ce kasar da musulmai suka zauna a cikin kasar kafin wani ya shiga ya zauna kuma sa'an nan suka samu dama suke gudanar da dukkan al'amuransu na addini ba tare da an tsangwame su ba ƙasar da musulmai suka zauna a ƙasar kafin wani ya shiga ya zauna kuma suka samu damar gabatar da abubuwa na addinin musulunci ba tare da an tsangwame su ba wannan shine darul islam wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da darul islam shine albiladul lati takhda'u li islam ko li sultanil duk kasar da ta yadda cewa za a yi hukunci da ƙarfin ikon Allah da musulunci wannan ita ce darul islam kishiyarta kuma ita ce darul harb ita ce ƙasar da ba ta yadda da a gudanar da tsarin Allah a matsayin tsari na rayuwa ba an fahimta wannan ta'arifi kenan da aka bayar wasu kuma suka ce a da haka bane ko da ƙasa ta yadda aka a wato ainihin a ɗabbaka shari'ar musulunci in dai zanto musulman ciki minority ne ba majority ba to ba darul islam ba ne darul harbi ne sai an yi wa masa wani sunan amma kuma in dai majority kamar najeriya yanzu nawa ne percentage na musulmai a najeriya na'am na'am eh a lissafin gwamnati hamsin da wani abu ne yanzu ma an tawo hamsin ko kamar hamsin da ɗaya da biyu haka bai kai hamsin da bakwai ba yana fluctuating a lissafin gwamnati amma a lissafin da majalisul kana'isul alami ya fitar majalisul kana'isul alami council na churches na duniya gaba ɗaya a 2006 sun ce babu ƙasar da yawan musulmai yake shakkala khatar da hausa ya mutu kenan wato shakkilu khataran kamar zai zama yana barazana ga alkayan al yake kamar barazana ne ga samuwar kiristoci 'yan zion irin kasashe biyu a duniya Najeriya da Indonesia a lokacin alkaluma sun nuna musulmai na hakika wannan ba official lissafin da yake kan wikipedia da kuma google earth ba kun ga wannan ayyawanci kiyasi ne amma based on kiyasi na hakika wanda suka yi saboda maslahar su wanda kun san tun daga conference na colorado da aka yi shikenan suke ta bibiyar al'amura na addinin musulunci da ci gaban musulunci don su ga ta ina za su iya kaftin ci gaban musuluncin kuma suna da bakin na duniya sosai musulmai ne dai kawai da sun yunkuri a ce to su yan ta'adda ne da aka sai suka ce adadin musulmai a Indonesia ya kai mutum miliyan ɗari da tamanin a Indonesia Jakarta a Najeriya kuma ya haura mutum miliyan ɗari a lokacin kuma officially mutanen da aka bayyana na Najeriya gwargwadon hasashe da aka yi an yi kididdiga a alif ɗari tara da casa'in da ɗaya ko haka ne bayan aka sake maimaita kididdiga a alif ɗari tara da nawa da casa'in da tara kama an yi ko sannan kuma sai aka yi aka yi hasashe bayan shekara ta dubu biyu to a shekara ta dubu biyu da shida suka bayyana cewa adadin musulmai ya kai mutum miliyan ɗari ko kusa da miliyan ɗari a Najeriya wanda kuma adadin official a census na Najeriya bai haura mutum miliyan 150 da wani abu da bakwai ba saraka ragowar su ne kiristoci da kuma wanda ba su da addini to kawo kenan a wannan lissafin adadin musulman Najeriya ya kusa ya kai kaso 70 bisa 100 aƙalla shai kenan a bisa lissafi na zahiri to Najeriya kenan za ta zama ƙasar musulunci a wancan ta'arifin saboda majoritin musulmai ne to akwai kuma darul ahad darul ahad shine ƙasa ce asalin ta kafirai ne da ya halatta a yaƙe su to amma sai shugabanninsu suka yarda cewa za su yi sulhu da musulmai akan musulmai su zauna su ci gaba da addinin su in dan su ne ba za su kawo musulmai farmaki ba to su zamu su ce to shikenan ku ci gaba da gudanar da addinin ku yadda kuka fahimta mu ma ba za mu kawo muku farmaki ba to wannan sune darul ahad to al'asulu ne duk musulmi ya zauna a ƙasar musulmi kafiri ya zauna a ƙasar kafirai to amma da musulunci zai ce sai an yi haka to za a shiga cikin garari matuƙa gaya domin akwai musulman da suke rayuwa a darul har wanda kuma ba su da karfin da za su iya tawowa darul islam ko darul sil su rayu rayuwa ta kwanciyar hankali da nutsuwa asali ba zai yiwu ba ma saboda sai addinin musulunci ya gudanar da hukunce-hukunce na hijira wanda su zamu karanta kaɗan daga ciki saboda ba mu da lokaci kuma na so na yi printing ɗin abin to amma dai Allah cikin ikonsa ya sa aka ɗan samu tsaiko amma dai a gurguje ita hijira abinda ake nufi da hijira shine tashi daga wani gari zuwa wani gari ko kuma tashi daga wani waje zuwa wani waje ko kuma barin wani abu da kuma komawa zuwa ga wani abu ba tare da an duba abin da aka bari ba ko abin da aka tafi a al'imam al-jauhari a cikin tazibin lura al'azari a cikin tazibin lura da sauran malaman lura kamar Ibn faris da kuma al'azari, suka ce abin da ake nufi da hijira kishiyar sadar da abu kenan yanke abu kishiyar sadar da shi wanda shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa qala ar-rasulu ya rabbi wa qala Allah ya ce wayannan ya manzo zai ce ya ubangiji wayannan mutane nawa sun riki wannan alqur'ani mahjuran abin yankewa ba sa karanta shi da harshe ko ba sa tadabburin sa a cikin zuci mazala sun salama a cikin hadisin abu darda yake ƙara ƙarfafa wannan magana yace la yasma'un alqur'ana illa hajaran ma'ana ba sa sauraron alqur'ani abinda suka zaba kawai hajaran shine su kaurace wa alqur'an baka alhajaru shine kauracewa abu alhijru Bilkatari walhajaru. wal hajaru alhijru shine sarmu shay'i wa qata'uhu wa huwa diddul wasal wa hajara shay'a yahjuruhu hajaran idza tarakahu wa aghfala wa a'rada anhu to dan haka ne ma aka kirawo mai hijira mai hijira saboda ya tattara ya bar wani waje ko ya bar wani abu ya koma zuwa ga wani abin sabo ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu al-mudaththir aya ta biyar yake cewa war rujza ka kaurace wa gumaka ma'ana ka tafi ka su ma'anoni daban-daban amma a yare na musulunci idan aka ce hijira abin da ake nufi da hijira shine al-khuruj min daril harb ila daril islam tashi daga asalin gida na yaki ana gidan da musulunci ne wanda a yaƙe su saboda kafircin su da komawa zuwa gidan musulunci wannan ita ce ma'anarta al-imam ibn al-arabi al-maliki a cikin akam al-qur'an ya bayar al-imam ibn qudama a cikin al-mughni yace hiya al-khuruj min dar al-kufr ila dar al-islam fita daga gidan musulunci zuwa gidan fita daga gidan kafirci zuwa gidan musulunci wasu malaman kuma suka ce a abin da ake nufi da hijira a shari'a shine tashi daga garin da ba za ka samu damar bautawa Allah ba ka koma zuwa garin da za ka iya samun damar bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce hijira alqur'ani yayi batun hijira kamar a cikin suratul nisa Allah ce innal ladina tawaffahumul malaikatu قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تك أول Allah ya ce a to za ku ce kuna cikin kaskanci wajen bauta Allah kasar Allah ba tana da faɗi ba kun hijira mana mana ku tashi daga inda ba za ku iya bautawa Allah ba ku koma zuwa inda za ku iya bautawa Allah kuma har Allah ma ya nuna cewa in kana tsoron gidanka da gonarka da kantinka da iyalinka to in ka fita inda ka je din zaka samu mafaka da abubuwa da Allah ya ce wa man yuhajir ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجله على الله Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya tattara ya kauracewa garin da aka hana shi bautawa Allah ya tashi ya tafi inda zai samu damar bautawa Allah to ya kwantar da hankalinsa ya je fil ardi muragaman kasiran zai samu muragaman wuraren da zai fake kasiran da yawa wata kuma zai samu yalwa wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah duk wanda ya bar gidansa ya hijira zuwa inda za a bashi dama ya bautawa Allah wa rasulihi kuma domin ya je cimma manzo a can wurin sun mai yudrikul mautu sannan ya mutu a hanya ko a garin faqad waqa ajruhu a yalla ga rayuwarsa a hannun Allah take ladansa ya tabbata a wajen Allah subhanahu wataala haka Allah ya faɗa a cikin suratul baqara innal ladina amanu wal ladina hajaru wallahu ghafurur rahim lalle wa'anda suka fita suka yi hijira su ne masu neman rahmar Allah kuma kuma in suka in suka mutu a hanya sun samu rahmar Allah haka Allah ya faɗa a cikin suratu tauba allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah نعم وأولئك هم الفائزون wannan aya ta nuna cewa ba wanda ladan sa ya kai ladan wanda ya kaura ya hijira ya tattara ya tafi zuwa ga Allah kuma in kana neman cikakkun masu rabo to su ne wanda suka hijira ga kuma wannan aya ta cikin suratul anfal sannan ga kuma inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗar daraja ta masu hijira a cikin suratul tauba was sabiquna al-awwalun

haka Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran a ƙarshe ƙarshe wallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim والله عنده والله عنده wannan wannan ayan ma aka nuna cewa yan aljanna ne wa'anda suka tashi suka yi hijira daga wasu garuruwan zuwa garuruwan inda ba su samu dama bauta wa Allah ba zuwa garuruwan da za su samu dama su bauta wa Allah subhanahu ta'ala haka zalika a cikin suratul nahl Allah ce wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu zulimu lam في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والأجر الآخرة خير والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون kun gani anan ma Allah ya ƙara tabbatar da cewa ya yi rantsuwa akan kan lanubawwi annahum fid duniya hasanatan za mu ɗora su akan kyakkyawar cikawa a duniya kuma abin da za mu ba su a lahira ya fi girma da haka wanda suka hijira ladan su yana wajen Allah kuma direct tikitin aljanna Allah ya ba su haka a cikin suratul tauba a cikin suratul hajji ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wallazina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu Allah ya rantsuwa akan sai ya azurta su

to kun gani yadda Allah yake taiwa masu hijira alkawari da irin yadda zai ba su aljanna saboda hijira taimakon addini ne haka kuma ya tabbata a cikin hadisin sabirata ibnu abil fakih Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ke cikin mu'jam tabarani a manzala sallama yake cewa inna shaytana qa'ada li ibni adama fi afruqihi kulliha shaytan ya je duk inda mutum zai wuce ya zauna a wurin in dai hanya ce ta alheri ya tara wajen qa'ada lahu fi islam ya je wajen musulunci in zaka musulunta sai ce atuslim wa tazara dina abaika wa abaik saka bar wannan ɗabi'a ka koma ka ba ɗabi'a iyayenka da kakanninka ka koma wani abin daban amma mumini sai taka shaidan ya musulunta sai ya shiga aljanna wa qa'ada lahu fi tariqil hijra sai zo wajen hijira sai ce atuhajir wa tazara ardaka wa sama'aka sai ka tashi ka garin ku kabar inda kake kabar bar dukiyarka ka bar waye amma sai mutum ya taka shedan din kuma sai sai ya hijira sai ya shiga aljanna to kuma ya tabbata a tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira zuwa makka kafin nan kuma ya tura sahabbansa sun yi hijira zuwa wato ainihin garin habasha an yi hijira ta farko zuwa habasha an kuma yi hijira ta biyu zuwa habasha to ita hijiran nan tana da ka'idoji da tsare-tsare yan uwa abin da yasa na ɗauko mana wannan asalin da a ce muna da lokaci ma surat wannan ayat ta rike mu a tsakiyar ramadan to da zamu mu ware lokuta ne da yawa mai nazari akan hijira domin tana ɗaya daga cikin matsalolin da ita ma aka shiga ciki aka yi musu abin da bai kamata a ce an musu ba aka samu wasu suna so ga baki ɗaya mabda na hijira wanda shari'a ta zo da shi wanda yake ƙarar yake a buɗe a bayyane da maganganu a cikin littattafan musulunci wa'anda ba sa buƙatar wani tawili ko sharhi suna so gaba ɗaya a ajiye wa'annan hukunce-hukuncen a yi gini da hankali a kalli maslahar zamani tare da cewa tabbas addini ya zo da kula da maslaha amma bai zo da kula da maslaha domin rushe asalin maslaha ba da kuma waɗanda suke ganin cewa a'a ai babu ma fiqhul masalih kawai dole ne nafsi a ɗauko shi da gundarin fahimta kawai a ɗabbaka shi duka ma abin da zai faru ya faru in dai wajen ɗabbaka nassi ne in ka mutu ka mutu kai dan aljanna ne mun sani an sha samun mutane su tattaru su haɗu junansu su sace wato initiating hukunci dangane da abin da ya shafi gidajen da mutane suke zama su raba darul islam da darul kufur sai su tattare a inda suke kira darul islam to idan ka ce me yasa suka kira gidan da suke darul islam hujjojin da za su kawo maka da dalilai sai ka ga in dai su ne za su sa a ce da me yasa kuka ce da can darul kufur saboda akwai kaza akwai kaza akwai kaza to in suka gama jero maka wa'annan abubuwan da ake da su a darul kufur sai ka dawo ka ce to ku kuma nan kenan kuna nufin in dai anan darul kuna nufin nan ne darul islam to ya kamata a duba a gaba wayancan abubuwa to kuma sai ga wasu daga cikin manya-manyan abubuwan can ko na ta'is din sakamakon da ke wancan gidan shi kuma akwai shi anan to sai ka kafa tantancewa amma duka da za a watsar da son zuciya a tsaya abu hukuncin Allah abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani fassara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan abun da yadda magabata suka fahimci abun to da za a zauna lafiya saboda haka ita hijira tana da kashe-kashe tana da kuma nau'o'i al-imam al-qurtubi Allah ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin al-jami li ahkam al-qur'an anan ya kasa hijira zuwa kaso biyu na daya akwai hijirar da zaka yi ta domin gudu saboda zaka tashi daga wani gari domin kana so ka tsira daga abin da ke faruwa a wannan garin ka je can ka samu dama kai abin da kake so kai an fahimta akwai kuma hijirar da zaka bar nan garin domin ka je can ka nemo wani abu kenan ta kasu kaso nawa akwai eh, hajar balab akwai hajar harab to sai ce ita hijiran nan ta farko hajar balab a hajar harab mutum ya gudu domin a nan akwai matsala can kuma ba matsala sai ce to na farko ita kuma ta kasu kaso shida na ɗaya akwai ka gudu daga gidan kafirci domin ka nemi gidan da musulunci ake yi daga ƙasar kafirci zuwa ƙasar musulunci domin ka samu dama ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya gudu daga Madin daga Makka saboda mutanen Makka sun ki musulunta ya je ya kafa daular musulunci a Madina kuma ya bada umarni duk wani wanda ya saura a makka cikin musulmai ya taso daga gidan kafirci dan ya tsira da addinin sa ya sauro gidan musulunci to wannan hukuncin ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wajibi ne duk wanda bai tashi yayi kaura daga gidan kafirci ya da gidan musulunci ba to idan ya mutu ma ba ruwan Allah da shi wa'anda kawai Allah ya daga wa kafa su ne wa'anda suke da rauni الله سبحانه kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce la yastawil qa'iduna min al والمهاجرون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير فضل الله المجاهدون على قاتلين فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه aka ورحمة to kaga Allah ya ya wanda suke zaune ba su tashi a domin gogayya wajen ɗaukar kalmar Allah ba ta hanyar hijira da kuma jihadi kamar yadda wasu malaman suka tafi akai haka zalika Allah subhanahu wataala ya ba da labarin wasu mutane da aka zo mala'iku suka zo suka mutu a garin da gari ne na kafirci kuma ba su yi hijira ba sun zalunci kansu sai ubangiji subhanahu wataala ya tambaye su kawo mana ayar الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أنفسهم ظالمي أنفسهم وكفارة الجيران على رمى كنتم فعلوا كنا متفرقين في الأرض يا إيشة على رمى على رمى فجدا يكي سوزك Allah zuwa ta'ala ce idan ladina tawaffahumul mala'ikatu lalle wa'anda mala'iku suka ɗau rayuwarsu zalimi fusihim sun zalunci kansu suna gidan kafirci ba su dawo gidan musulunci ba sai mala'iku suka ce fi kuntu. me yasa to kuka zauna a nan ce kunna mustarafina fil ard ai an ba yadda muka iya ne sai Allah ce alam takun abdullahi alam takun abdullahi wa me yasa to ku tashi kun yi hijira ba ba kasar Allah nan mai fadi tana da yalwa ku tashi daga gidan kafirci ku koma musulunci dan haka wajibi ne farilla ce a tashi daga gidan kafirci a koma gidan musulunci a bisa istilahin da muka bayar na gidan kafirci gidan musulunci daga daidai lokacin da aka daina maganar gidan musulunci da gidan kafirci tun daga lokacin da aka fi karfin musulmi bayan kama majalisar ɗinkin duniya a alif ɗari tara da nawa ne da arba'in da biyar ne ko da nawa 1945 ko haka ne ko to a bisa ga mawasik na me kuke kiran mawasik ne da turanci a eh <laughs> ku yi hakuri wani lokacin matsalolin sai ka yi ma sai ka faɗa sai kuma ka tuno cewa ga ga da yadda ga da yadda ka rike asali a inda ake sanin wa'annan abubuwan ya kamata a ce mu ana koya mana a makaranta amma kowa ya san yadda karatun dan Najeriya yake idan ka fita ko ba wai ko Nijar ka matsa zaka samu ƙananan yara suna da basira akan abin da ya shafi harkar geography nasu muku yanzu zai ga wani babban mutum ma kace nawa ne adadin yan Najeriya ce wallahi bai sani ba bai sani ba wallahi nawa ne tsohon Najeriya daga wace daga wace gaba zuwa wace gaba gabobi nawa ta da Niger gabobi nawa ta da Kamaru kasashe nawa ne suka sata a tsakiya tsakanin ta da kaza tsakanin Lagos zuwa Kano kilomita nawa inda mutum sai zama yana tafiya ma duk bai sani wannan kuma ya kamata a ce tun tun tun a primary mutum ya sassan wa'annan abubuwa zo ne ka tattare shi ma ya yi nisa a karatu inda ba history yake ba ba political science yake ba ba wani abu da yake da alaka da nazarin ba sai ka ce masa yaushe aka kafa majalisar ɗinkin duniya bai sani ba me yasa aka kafa ta bai sani ba me matsayin Najeriya a majalisar ɗinkin duniya bai sani ba ya take bai sani ba ba dai wajibi bane sai ka sani amma dai kamar a matsayin mutum waye ya kamata a ce dai ya san su to yawanci mu da abubuwan suka huce mu ban san su tun muna yara ba sai ka ga yawanci labarai kake ji kana kuma karantawa to inda turanci ka karanta sai turanci ya maka tasiri inda larabci ka karanta sai larabci ya maka tasiri kuma waɗannan bayanan ba ka samun su a kafofin sadarwa da hausa kuma har yanzu ba a samu masu himma da za su fassara mana abubuwan da hausa ba wannan kuma gaskiya kalubale ne gare mu har yanzu yawanci rubuce-rubucen hausa na tarihi 'yan shi'a ne suka yi kuma wallahi muna da kafa'a muna da capability muna da manpower muna da yara masu hazaƙa da basirar da za su iya amma ba su da support yanzu eh, yaran mu yan social media din nan kamar aljanu haka suke sun buwa yan shi amma a fafatawa a social media to amma su suna da bakin mu kuma yaran mu ba su da bakin na taɓa zuwa ina ta neman wani abu da hausa sai kawai kamar shekara goma kenan da ta wuce ko sha ɗaya sai na samo wani rubutu da aka yi shi aka ɓata lokaci akan daular mamalik da daular amazigh da daular ayyubiyun da daular saljikiyun kai tun ma daga daular umawiya da abbasiya sai da na ɓata lokaci na fitar da tagarin a lokacin ma kai an wuce shekara goma sha ɗaya lokacin ma mutanen da suke da imel ba su da yawa na je na fito da takardun na yi printin ɗinsu na zauna na dinga karanta su sai da na gama karanta na gane ashe rubutun 'yan shi'a ne to hankali a hankali ina ta so in sake duba sai kuma naga an janye su kamar shekara shida ko bakwai baya gaba ɗaya an janye su daga kan yanar gizo-gizo ko gyara suka yi ko menene Allahu alamu abinda da da hausa ya kamata in ka shiga ka gani yanzu ba dan da Allah ya taimake mu da su waɗannan matasan yan social media ba da suke kokari wajen yada abubuwa na da'awa wallahi an yi lokacin da za ka shigar da sunan babban malamin sunna kamar malam Jafar ma ba internet ba ta san da shi ba amma yanzu sakamakon falalar samun sun wanda da kansu suke siyan wayoyinsu da kansu suke siyan data da kansu suke siyan komai su sai haddik su dinga adanawa kai akwai jihohin da moral support ma ba sa samu sai ka ga wasu malaman suna hantarar su kuma cikin malaman suke yadawa wani wajen kuma ka gansu wasu suna suna shiga rigarsu suna yin ha'inci da yaudara zo su karɓi kuɗi kuma su cinye su kuma miskinai a wajen wannan zamanin gaskiya ban ga masu ƙoƙari bayan 'yan agaji a harkar da'awa ba irin 'yan social media gaskiya ba ku. kai haka ba ta 'yan uwa da Allah duk inda aka su a dinga karfafa su a ba su support kowane iri kuma da za a samu wasu irin su din a ba su tarihin su tarjama wasu suna jin turanci na gaske wasu suna jin larabci na gaske wasu ma ya kai su zama malamai amma kawai su sun gamsu da wannan din kuma suna yadawa wallahi kaga mutum sai ya sai da wani abu nasa zai sai waya wani in ka daina ganin postin ɗinsa to wayar ce ta lallace ko aka lallaba aka sace to shikenan zai dai na sha ganin su haka wallahi na sha ganin su haka kuma yawanci zaga tana da iffa saboda galibin su wayayyu ne masu mutunci ba ba ka sani ba sai ran da Allah ya ka samu sai su sai su siya ba su zo ce su roƙa a sai musu a sai musu to inda za mu yi kokari mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu dinga supporting din su su kuma su dinga yadawa a supporting din pages din su ta yanda idan ka shigar da abu yanzu in ka shigar da jakada na tabbatar da ba za ka kasa ganin sa a YouTube ba akwai ka a YouTube ne jakada ka gani bai ma sani ba ko da akwai shi ko babu to to to ta yanda idan duk abin da kake nema da hausa in ka shigar zaka gan shi daga ainihin ma'adani na sunna to mu da maganar majalisar ɗinkin duniya tun bayan kafa majalisar ɗinkin duniya ƙasashen da suka haɗu suka yadda da samuwar majalisar ɗinkin duniya suka rattaba hannu akan alkawari da kuma matsaya da aka cimma shine mawasif ɗin jam'i ne na a akan cewa daga ciki akwai cewa to dole kuma maganar demarcation na state za a watsar da shi ba zancen wannan kasar ta yaƙi ce wannan kasar ba ta yaƙi ba ce amma kuma kun ga ai daga kafomar ɗinkin duniya an kafa ta ne domin kare duniya babban manufar shine to protect the world from the third world war saboda an ga irin atrocities predicament and calamities inflicted by second world war wanda wannan yasa aka farlanta ukuba mai tsanani ga waɗanda suka haddasa yakin duniya na biyu to amma daga faruwar daga kafoman ɗinkin duniya zuwa yanzu da watsar da ta'alim da aka yi na musulunci da suka yi saura saboda ita america ta ji tsoro yadda ta taimaki musulmai take ganin kuma karfin da musulmai suke da shi to idan ba ta yi tsarin da za ta iya karya bayan musulunci ba ba za ta ji daɗi ba shi yasa gaba ɗaya ba wani ajandar musulunci a wasu ɗinkin duniya duk kuma abin da wasu ɗinkin duniya za ta yanke wallahi sai ku karɓe shi da haƙuri kwanan nan aka shigo mana da wani tsari a nan Najeriya wani wani wani shi gender and equal opportunity bill gender G E O GEO aka kaddamar da shi majalisa mu kawai mun ji media suna cewa an kaddamar da kuduri wanda yake zai daidaita mace da namiji a rabon gado to sai aka so sa mana inda yake mana kaikai aka dinga gobi ko ma a shirya aka kudirin yake shi kudirin yana so ya samar da daidaito ne a dukkan wani aspect na rayuwa tsakanin mace da namiji amma ya bada muhimmanci abubuwa guda shida ne ko bakwai cultural practices empowerment politics education health da kuma abubuwa dai guda bakwai wanda lalle ne wajibi ne mace a bata haƙƙinta kamar yadda ake ba wa namiji haƙƙinsa kuma aka kasashe uku na ɗaya ayoyin da suke cikin dokar na biyu kuma wasu surori na musamman da suka tanadi hukumar da za ta kula da dokar na uku kuma ukuba da kuma narko ga duk wanda ya saba wa dokar to da aka ta Najeriya mm, aka tattauna ta wuce karatu na farko a majalisa ta wuce karatu na biyu a majalisa aka kai ta kwamiti domin a saurari domin kwamiti ya duba yiwuwar sauraron kuma public opinion uh, public hearing ake cewa ko to sannan ne kuma muka yi farga lokacin tuni ta wuce karatu na biyu wata daga ekiti ta kawo wanda an yi magana akan rabon gado amma magana akan rabon gado da mun kai kotu akan ko da mun tashi mun yunkuri akan rabon gadon da an aka nuna mana ayar da ta yi magana akan rabon gadon a cikin bil din kawai abin da aka ce women shall be given an equitable share equity kuma is not an equality mu kuma muna quarreling ne over equality yes equitable share shi kuma equity din abin da yake interpreting dinsa actually shine norms yadda tsarin ku yake da sunnar ku da abin nan ɗinku adalci dai ku ba ta eh, adalci tunda ana kira zuwa ga social justice shikenan to ana ta wannan ana ta yada abin ana kuma su can suna can suna aiki wallahi ba Allah ya taimake mu da tuni ya huce karatu na uku dan da sanda suka sanda aka magana sai aka motsa ana motsawa an ta kwantattin din wasu daga cikin sanatocin mu a majalisa wallahi wasu ba su san ma inda bil din ya dosa ba a'a za mu iya bakin kokarin mu ai yana kwamiti za mu shi tana za ku tade shi ku dauka matakin tadewa ba ba za ku ɗauki lauyoyi musulmai masu kishin musulunci ka sa lauya a kusa da kai ko biyan sa ne kai kai ma ba ka ja akwai wanda zai sadaukar da kansa kafin ka yadda da abu tukunna ya karanta maka ma da hali ya rubuta maka ba sa yi wanda sai ka samu sanatan ma dan majalisar majalisar ɗinkin duniya ma sai ka shi labarin labari akan da maka bincike sai muka gano a ah, ashe wannan abin an ciro shi ne daga sidawo wani convention da aka yi against el eh, elimination and discrimination against women convention of elimination and discrimination against women women wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi shi a early 90s to wannan sidawo ɗin ayoyi ne na shaidan zunzurutu a ciki wanda duk lokacin da ake zo a shuka ya sai a je a gutsuro wani abu daga sidawo ɗin nan sai a kawo mana to ita wannan doka an taɓa ɓuncino wani abu a karta tun tun shekarun baya na jin ko lokacin Obasanjo ne ko yaushe ne an kawo ƙarshe dai ta sha kashi bil ɗin ya sha kashi a majalisa aka mai da shi sai aka sake dawo da shi a wannan abin to da aka samu yunkuri da motsi alhamdulillah Allah ya taimake mu mu ma muka yi wani yunkuri mai ƙarfi kuma aka yi hudubobi a kai to ya aka yi dai da taimakon Allah da addu'a sai kawai aka ce to za a yi public hearing wallahi san da aka saka za a yi public hearing din aka ba da very short period of time duk kokarin ka sai an sai an ja hankalinka kuma sai ka don ranar san aka faɗa ya rage saura awoyi da sai aka ce an fasa ina da minute kuma sai aka ce lalle a ranar nan za a yi public hearing kuma ina zaton ranar juma'a ce tsakanin alhamis da juma'a in dai zaka tafi daga gari ka Kano to zaka je kafin ka je an gama kuma a ranar aka sanar amma Allah ya sa muka samu wasu profesoshi da wasu lauyoyi da sauransu sun tattafi an tuttura mutane to ana zuwa kuma sai kuma sai da aka je aka zauna sai kuma suka ce an fasa an fasa public hearing kuma har yanzu dai dokar is nowhere to be found to amma saboda Allah ya sa an samu masu basira a ciki waɗanda suka san abin ko ba haka ba wannan yana da kyau gaskiya ko da al'umma ba za ta waye gaba ɗaya da irin waɗannan abubuwan ba to a samu ɗansu wanda su kuma za su shiga su san komai a wannan babu ta yanda idan yakin zai ci al'umma su za su tashi faɗakar da al'umma domin cikin abubuwan da muka kawo na abubuwan da dole sai sun taɗa dokar Shi ne na farko dai wannan international law ne da sidaw ne kuma tabbas Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka rattaba hannu a kai without reservation amma ba ta yi localizing ɗin dokar ta zama doka ta cikin gida ba wanda kuma kafin ta zama doka ta cikin gida sai an tabbatar da cewa ta haifar da matsala ba sai kuma abu wannan due process ɗin to a haka za a iya taɗe ta sannan kuma ta ci karo da musulunci ɗari bisa ɗari to kafin ma musulmai su yi magana kiristoci sun fara magana sai su ya su yarda da wannan tsarin ba dan in ba manta kamar sun rubuta memo ma akan abin su da ke sun fi muhimma su da organize suna da kalma guda daya mu kuma kowa zaman ƴaƴan dinya muke kowa da hula dan uba ruwan ruwansu da yan izala izalan ma can da can yan hannun dama da yan hannun hagu ku kuna cewa yan zafi da yan mai kuma yan sanyi wadda kawai ce yan zafi dai da kuma wanda ba yan zafi ba ko gaskiya ba to within ourselves ma kaddara ma cewa mu kadai ne mu kanmu din ma kalmar ta ba haɗe take ba wannan yana ganin wannan wannan yana ganin wannan su suna iya dinke ɓarakas yanzu waye zai ce maka shi'a tana da functioning a Najeriya ba makaranci ba wanda yake da sadafar rarrabuwar shi'a bai sani ba amma ba su ba'asuhum bainahum shadid akwai yan karangiya yan commercial suke ce musu yan rap akwai kuma yan IMN Islamic Movement of Nigeria wanda kuma ba sa jituwa yanzu ko wannan kaddarar da ta faɗa wa can. Wannan su ba ruwansu ko a jikinsu ya hantsi ka rika kausa su fitowa ba suke suna cewa Allah ya kare shugaban ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya amma duk da haka akwai wani abu da ake kira conflict resolution suna iya ɗinke baraka in ta faru suna iya managing ɗin problem ɗinsu mu kuma in banda gidadanci ba abin muke kuma mu ne muke da dukkan sanadin da za mu iya ɗinke barakar da take tsakankaninmu Allah sa mu dace wata ɗangin duniya ita ta watsar da wannan tunanin na cewa a raba duniya tsakanin darul harbi da darul silmi da wani darul mu'ahada gaba ɗaya a na majalisar ɗinkin duniya duka duniya dar-u-silim ce ko ina zaman lafiya ne to amma duk inda aka ga dama kuma a haifar da jahim za a iya haifar da jahim ma'ana duk inda ake ga dama a yaƙa su in dai su ne za su iya yaƙa yanzu iraki an mai da ita ta zama yadda ka san wani tandiru a wancan lokacin kandahar afghanistan ku duba abin da aka yi a kandahar da afghanistan yanzu ku duba abin da ake a syria kullum kona gidaje ake ana wallahi azimi da a ce ahli sunna ne yake mulkin siriya ake wannan abin da tuni yanzu an gama da shi gaddafi yanzu wa yake tunanin cewa turawa su iya gama da gaddafi a wannan dan takaitaccen lokacin amma da yake tunda bai ilanin shi a duk da ba wai ka ce an yi kaza ba goyen bayan zalim mu ba goyen bayan zalunci a ko ina dukka inda zalunci yake wajibi ne a kyamace shi a tsane shi Saddam Hussein lokacin da suka ga damar su rutsa shi sai da suka karfa suka kamo shi suka rataye shi suka gicciye shi yana la ilaha illallah a ranar sallah amma da musulmai ne suka yi da kaji tashi ko me yayi kuwa amma an ce mujrim harb ne shugaban kasar Sudan a kamo shi shi ma mujrim harb ne to amma bashar al-asad kuma har yanzu ba a declare din sa a mujrimi harba hamas kungiyar ta'addanci ce amma hizbullah sukan ba kungiyar ta'addanci ba har yanzu ba a declare din ta a matsayin terrorist abin nan terrorism eh, abin nan ba suna nan kuma lafiyar su suna cin karansu ba babbaka hakan na ya fito ya zaki to wanda ya ga dama ya zaga to wannan ba instigation bane gaya wa mutane haƙƙi ne da kuma wayar da kansu akan cewa lalle abu na farko da za mu fara shine mu haɗa kanmu za mu je yanzu ayan nan da za mu karanta kuma babban matakin haɗa kai shine kowa iya sadaukar da abin da ya ga zai iya na lokacinka ka saurara in baka da ilimi in kana da ilimi ka bada lokacin ka wajen sanar da mutane idan kana da ƙarfi da dama kai ma ka taimaka domin musuluncin nan ya ci gaba in kana da kuɗi ka taimaka domin musuluncin ya ci gaba mu ko mu zama masu amana da kulawa to idan muka fara yin haka to sai Allah shi kuma ya haɗa kanmu amma in har mu kanmu ya zama a rarrabe to wallahi babu abin da zai ƙara man rarrabuwa kai za ta ƙara mana in ba baƙin ciki da damuwa ba yanzu duk abin da aka yi mana mu ce yahudawa ne ni wallahi a tunanina ina ganin basirar da yahudiya ba ta kayyasa ya samu tsakiya a haka ba da za mu haɗa kanmu to da bai hudan ma tsoron mu zai je to amma ni ina kokarin in ga bayan ka kai kana kokarin ka ga bayana in ne maka sai ka ce ai yahuda ne suka sa ni ne maka kai ma an kamun sai in ce ai yahudawa ne kan yahuda ba da ban dai arna bane kuma za su shiga wuta da an ce ana da sai in ce kila ana tara musu lada wallahi akwai abin da sai mu mun yi ma tukunna ma su suke gani tabbas ba su taba barin mu ba sai sun ga mun bar addinin mu amma akwai abin da mu ne muke kitsawa kanmu yanzu ba an ɗaura shaidanu a watan ramadan ba to wani shaidanin da kansa yake created din shaidana kuma ya yi ta dan ya gwada a duniya cewa ba aljani ya kadai shaidan ba akwai shaidan na mutum mu gyara mu musulmai sai abu na biyu shine ƙaura daga inda ake bid'a zuwa inda ake sunna ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-utaqi yake cewa sami'tu malikan yaqul naji imam malik yana cewa la yajuzu la yahillu li ahadin an yaquma ko an yuqima bi ardin yusabbu fiha as-salam bai halatta mutum ya zauna a garin da ake zagin magabata na garba ka in kana unguwar da ake zagin magabata na gari ba za ka iya canjawa da irin dokar da Allah ya yadda a ba a canja a ruwa to tashi shi ne ya maka alheri ai yanzu ba wai fiye a salaf ba sai ga mutum ma yana zaune a garin da ake zagin Allah ma kuma shi ba ruwansa ko a jikinsa ku ta kuma ibn al-arabi al-maliki Allah ya ji kansa da rama yake cewa hadha sahihun wannan magana ta ta malik da ibn al-qasim ya rawaito haka take fa innal munkara idza lam taqdir an tughayyirahu in har ba za ka iya canja abin da yake na munkari ba to ka ɗauki maganar Allah subhanahu wa ta'ala mana wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka yake cewa wa idan za ra'aita na yakhuduna fi ayatina idan ka ga mutanen da suke kutsawa cikin ayoyin mu suke yin yadda suka ga dama to fa a'rid anhum karka zauna inda suke ka kauce musu hatta yaqulu fi hadithin ghairi sai dai fa sun shiga wani abin daban sun fasa wancan in shaydan ma ya mantar da kai ya sa ka bar abin nan din ka bar ka kika basu to da zarar ka tuna karka zauna a wurin sai na uku shine mutum ya tashi daga ƙasar da haramun yayyawa a ƙasar ya koma inda zai ci halal akwai kasuwar da gaba ɗaya ba ka samu damar samun cin halal ba duka dole in dai za ka yi kasuwancin to sai dai kai haramun to in dai ya ka fahimci haka to duk abin da kake samu a wannan kasuwar wajibi ne ka garzaya ka batta ka tafi inda za ka je ka samu halal ɗinka domin Allah ba zai maka uzuri akan ka zauna ka dinga cin haram ba alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha sai kuma abu na hudu shine mutum ya tashi ya gudu daga inda za a cutar da jikinsa ya tafi zuwa inda ba za a cutar da shi ba makiya Allah suna neman su za su kashe shi sai ya gudu to wannan idan za a kashe ka akan addinin Allah ne to kana da option in ka ga za ka iya tsaya to ka tsaya a kashe ka kai shahada amma annabi ibrahim yana da damar da zai gudu amma da aka kirawo shi aka ce a zo da shi a gaban mutane domin mutane su shaida cewa ukubar da aka yi masa da bisa laifi zai iya guduwa amma sai ya zauna kuma da yanzu zai iya cewa ba shi ya ba amma ya ce shi ya kuma aka sa shi ce za a sa shi auta kuma ya yadda a sa shi auta din haka in kai haka kayi shahada in kuma ka ga zaka gudu to ya halatta ka gudu ka yi hijira amma ba wajibi bane sai na biyar shine wato a mutum ya yi hijira daga garin da akwai cuta a garin ko rashin lafiya zuwa garin da ba cuta ko rashin lafiya to anan idan dai har annoba ce ta ɓarke a garin misali gari ne sai annoba ta ɓarke to haramun ne mutum ya kaura daga garin ya fita wani garin saboda likitoci sun ba da bayanin cewa 'yan mintuna kaɗan bayan alamun annoba sun bayyana a gari yana nuna mafi yawa daga cikin mutanen garin suna kunshe da kwayoyin cutar sai dai akwai wanda yake da strong antibodies wanda yana da mana'a ƙawiya wato antibodies garkuwar jikinsa tana da ƙarfin da za ta iya resistant din cutar don haka shi sai dai ma ta taimaka wa antibodies ɗinsa domin su kara ƙaimi to amma in ya fita kuma zai iya infecting din wani to zai bai halatta ya fita ba dan ka ji cewa bata taba ka ba ba yana nuna baka dauke da ita ba possibly percentage in probability din na percentage din cewa mutum yana dauke da ita yana da yawa in har an ga wani ya kamu da ita har ya mutu to kusan duk mutanen garin suna da ita yasa maza Allah ce in kuka ji annoba a gari to kada ku fita kuma kar ku shiga amma idan misali hasashe ne ya nuna da yanayi amma cutar bata tabbata ba to a nan kai ma dai ba za a ce ba sai an ce maka ka gudu ba kaga ai sai karanta a nakari sai a hijira ta shida shine ka gudu daga inda za a cutar da dukiyarka zuwa inda dukiyarka za ta tsira to wannan shi ba sai an ce maka ya waje ba akan ka ba bangare na biyu kuma hijratu alhijratu talaban ita kuma kala biyu ne akwai tafiya don neman addini akwai kuma hijira domin neman duniya to wannan kashe-kashen gaba daya ya kamata a ce mun kalle shi a gwargwaron fiƙihu na musulunci to amma ba mu da lokaci kamar yadda kuke gani lokaci ya riga ya kure hamma mun fara running out of time so abin da ya zama wajibi ga musulmi shine kada musulmai su ɗau doka a hannunsu da zarar wata matsala ta taso akwai shubha to a komar da ita zuwa ga Allah da manzansa a koma littafin Allah a koma tafsirin littafin Allah daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jagoranka da fitilarka kuma zuwa wayannan sune magabata na gari da suke da kyakkyawar fahimtar da babu cakuduwa da san rai a ciki hijira hukunce hukuncenta suna nan babu abin da ya canja cikin maslaha da fikihun barura yana nan hukunce hukuncensa babu abin da ya canja maganganun malamai suna nan hukunce hukuncensu babu abin da ya canja amma baka yanke hukunci da maganan malami guda ɗaya sai ka tattaro maganganunsa da suke da alaka da wannan matsalar tukuna ta yadda zaka ji shin anya ba an da circumstance ya bada wannan fatawar ba tunda ai akwai lokacin da zaka ji shekul Islam Ibn taymiya ya ce kaza to amma wannan maganar da ya faɗa yana magana ne da yaren wannan lokacin saboda a daidai lokacin da tatar suka zo suka mamaye mutane ne ba a da wani option sai a yi abin da ya bada shawara an fahimta kaga ya sha bambam da lokacin da kuma ake zaune lafiya saboda al'umuri idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat al'amari in aka samu kunci to shari'a kuma tana so a buɗa in kuma aka buɗa in buɗi ya zo to kuma sai a koma yadda ake yanzu ba da za a aikace mun kullum mutum ya dinga yin taimama ai sai ba ruwa ake taimama ko ba haka bane amma da zarar an samu ruwa sai a dakata kaga ce a ai mu ma mu dinga taba kasa mu taimama sai mun ga shi ma yana taimama yace eh kun gan shi amma a wani yanayi ya kamata a kalli abubuwan da suke tattare da yanayin to saboda haka hijira tana nan kuma a da hukunce hukuncen ta babu abin da ya canja na shari'a amma ba a daukar maganganun malamai ai inzalin wato a ɗauki nassi a ce za a saukar da shi akan maganganun malamai sai dai a ɗauki maganganun malamai a gwara su da nassi idan ba su ci karo da nassi ba shi kenan in sun ci karo da nassi bisa ga kaddarawa ko da maganar sai na abubakar sai sai aje ta a ɗau nassi ballantana kuma maganar na ƙasa da sai na abubakar cikin manya-manyan malamai ina fata an gane Allah ya sa mu dace to abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa anan kenan yake cewa idan mutane ba su yi hijira ba suka ci gaba da zama a garin da suke to malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru sai sun yi hijira fa in wa in tansarukum fid din fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitha anan kuma yana nuna zaka ki mutun ne gwargwadon sai wajen cika dokokin Allah kun ga anan ah, malakum min walayatihim min shay'in me yasa saboda sun ki hijira su saboda haka da zaka samu ɗan uwanka musulmi wanda yake yin wani aiki na saɓo to ka ki shi gwargwadon saɓon nasa kuma ba shi kake ki ba saɓon nasa kake ki amma da ka samu wani bawan Allah wanda wani abu ya shiga tsakaninku na rayuwa sai ranka ya ɓaci amma kuma sai ka fahimci cewa mutum ne mai tsayawa akan dokoki na ubangiji su ana to kakkai gaba da shi saboda personal grudges da kuke da shi sai ka saki zuciyarka ka so shi saboda wannan addinin da yake da shi kuma kai masa adalci kun gani malakum min walati min shay'in hatta yuhajiru sannan za mu fahimta kuma har yanzu anan. duk inda ka kai ga kin mutum idan ya daina abin da yake to sai ka aje nan kiyayya sai ka zo ka dasa soyayya kuma anan ana nuna mana kenan lalle musulmi ya faɗa ka ya san cewa ba shi da ɗan uwa sai ɗan uwansa musulmi za mu iya samun saɓani a rikici na siyasa za mu iya samun saɓani a mahanga za mu iya samun saɓani a komai kai hatta a fahimtar wani abu ma na addini kai hatta a fahimtar matsala ta aƙida ma ana iya samun saɓani Allah dan Abbas shi a ganin sa manzon Allah ya ga Allah da kai yi iraji da shi ya ta maimaitawa ya gan ya gan shi na Aisha ta ce duk wanda ya ce manzon Allah ya ga Allah faqad iftara ala Allah firya ya kaga wa Allah ƙarya amma Abdullahi dan Abbas bai ce da shi take ba kuma ita ba da shi take ba har ga Allah ba da shi take ba dan ta san Abdullahi dan Abbas ba zai faɗa da gangan ba na Aisha ta ji Abdullahi dan Umar kuma shine ra'ayin sai na Umar cewa in mutum ya mutu ka ai masa kuka fa innal mayyita yu'az mayyita yu'azzabu bi buka'il hayy mas'ala ce ta aqida na Aisha ta ce wallahi ba haka bane duk wanda ya ce manzo Allah ya faɗa ka yawa manzo Allah ƙarya manzo Allah yana nufin kafirai da suke sawa a yi musu kuka na musamman amma wanda ya sa Allah dan Umar ya zo ya ce wa Aisha nan ta rena mana hankali ba wannan ana mutunta juna ballantana kuma rikici na siyasa an samu sabani tsakanin sayyidina Ali da Muawiya hatta kai an zara takobi amma ba a taɓa rawaitowa da isnadi ingantacciyar siyasa na Aliyu ya faɗi bakan magana ga Muawiya ba ko Muawiya ya faɗi bakan magana ga Aliyu ko da abu muslim al-khawlani ya gama da muawiya ce amma dai baka kyauta ba ka yaƙi aliyu akan abin da ka san ya fi ka cancanta na halifanci ce wallahi ban taba yakarsa akan halifanci ba kuma na san ban taba jin cewa na fi shi cancanta ba yace ni akan jinin Usman nake yaki Usman ni ne waliyinsa me neman jininsa kuma ga Allah yana cewa wa wanku ce da mazluman qad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ya kawo aya kuma ya tabbata cewa in an gama yakin an kashe mutanen sayyidina Ali da mutanen sayyidina Muawiya dukkan su sayyidina Ali ne yake hada su ya musu sallah kaga za a iya samun sabani kenan za mu iya samun bambanci na sana'a kowa da kiwon da ya karbe shi makwabcin mai akuya ya sai kura ko rike akwai san rai a to saboda haka dan Allah ɗan uwa mu sake kwantar da hankalinmu idan dai har aƙida ta haɗa mu addini ya haɗa mu to mu ƙaunaci juna in mutum yana kuskure kan mu koma gefe muna yi da shi aiwa ne dama haka yake ai kaza a'a a fito a gaya mai shi a musulunci ba a san ma a kafa mutum kwamiti ai ai ta bincikensa bai sani ba Karshen dai laifi zina amma sa ana zuwa aka gaya masa cewa wa inna ibni inna ibni kana asifan ala hadha rajul wa innahu zana bi imra'ati yayi zina da matarsa da manzo Allah ya gama hukuncin sai ce waqdu ya unat ila imra'ati hadha je ka wajen matar wannan ka tambaye ta wai daga gaske an yi zina da ita fa in itarafat in ta yadda farjuma a jefe ta in bata kuma a kyale ta a zo wanda ya ce ta yi zina a yi masa bulalar kasafi shikenan an gama kai in kasancewa za a je a tambayi mutumin ya ce a'a ai ba ka zo ka faɗa ba wani ya zo wajen Umar bin Abdul Aziz ya ce makwabci na yana guduwa a wajen yaƙi ya ce masha Allah in ana yaƙi ya gudu ya ce to zauna za mu kirawo shi mu tambaye shi kana wurin mu ce da gaske ne abin da ka faɗa in ya amsa za mu masa haddin za mu masa hukunci na shari'a in ya ce a'a kuma za mu maka haddin kazafi in kuma ba ka son haka to ka tashi ka tafi kan mu ƙara ganin ka zo mana ga munafunci ya ce tuwa ganin a kyale nan tafi <laughs> to ka ga gobe ba zai ƙara ba kenan saboda me idan ka ce shikenan zan kawo maka munafuncin alaramma ka karba to zan kai wa alarma munafincin ka la taqbalanna namimatan bullightaha wa ta'affaganna min allazi anbakaha innal ladhi nan ma ilaika namimatan sayushiku anka bi mithliha kada sayanummu anka bi mithliha kada haka wanda ya kawo maka munafunci da annabanci karka karba kuma kai taka tsantsan da shi domin yadda ya kawo maka wata ran zai kai naka to saboda shi kenan mu tsaya mu so junan mu gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu so junan mu na san lokaci yayi to amma gobe za mu yi hattama kuma gaskiya abin da za mu yi goben yana da matukar mahimmanci amma dai da aka bari mu tsaya haka saboda a tausaya wa jama'a in Allah ta mu gobe sai mu karasa aya ta tamanin da biyu da uku da hudu da biyar da na so gobe lacca za mu yi bakan damiya wacce za ta haɗar da kowa da kowa to amma Allah da wannan bikin magaji ba ya hana na magajiya za mu yi kokari mu haɗa gaba ɗaya a tsara rana ɗaya to sai a ƙara extra time za akwai injury time amma dai ɗan rana ce gaskiya alaran ma yana so ta tafi <laughs> ala to shi ke Allah da za a ƙara extra time to Allah ya sa mu dace Allah ubangiji ya karɓi wannan kokari namu baki ɗaya ba za mu rasa kusakurai a cikin karatuttukan mu ko tuntuban harshe ko karancin karatu da ilimi to muna fatan duk abin da ya faru Allah ya yafe mana kuma amana ce a gare mu baki ɗaya iya abin da yake na daidai shi za a ɗauka duk abin da aka ji akwai sa rai wajibi ne a faɗakar da mu in kuma ba a gane ba aka ji lokacin da ba a iya faɗakar da mu mun yi nisa to wajibi ne a dakatar da wannan abin a dawo abin da yake shine daidai alkamalu lillah wal ilmu lillah a sannan kamar da muka faɗa jiya cewa yau shine jajiberin rufe karatunmu uban Allah ya kai mu za mu yi abin da bahaushe yake cewa sauka ba wadan mun sauke ba sai ran duk taron da za a yi na rufe karatu yawanci ana cewa za a yi sauka to mu ba zaru zuga muke ba bare mu sauke da wuri haka za mu daɗe ba mu sauke ba sai dai in Allah yadda a karatun namu muna yin saukan muna ɗaukowa muna da haka sai ka karance ƙur'anin ma kakaf ai ta kawo ayoyin ana fassare su haka a fakaice ba baka san qur'anin ake tafassarewa gaba ɗaya ba ana shiga hadisai to a gaskiya babu abin da zamu ce da Allah sai dai mu gode masa da Allah subhanahu wataala cikin ikon sa ya kaddara cewa zamu zo nan mu haɗu da ku kamar yadda na faɗa a karatun mata ɗazu dan yi haƙuri da ni kaɗan ni dai ban taba zuwa tafsirin da ya burge ni na ji daɗi ba irin wannan tafsirin ah, ba dan ban taba zuwa tafsirin da jama'a suka taru ko kuma jama'a suke bada haɗin kai ba amma dai da wayo na gaskiya na daɗe ban zo wajen da aka karrama ni aka mutunta ni irin wannan wajen da ni da alaramma da muke tare da shi to har kullum muna jin cewa ba dan sako muke ɗauke da shi na addini ba in ka ɗauke sako na addinin sai muga kamar mu abin da muke bayarwa bai kai abin da ake mana ba saboda mutum ba zai iya baka kuɗi ya faranta maka rai da kuɗi ba mutum ba zai iya baka wata fawa ko wani abu ya faranta maka rai ba amma duk mutumin da ya mutunta ka ya sauke ka a masaukin mutumin da yake ganin darajarsa yake tunanin cewa zaka iya taya shi zuwa wajen Allah subhanahu ta'ala lafiya to ya gama maka komai gaskiya moral support da muka samu da duk wani aspect na support ma muna godiya ga Allah sa'annan kuma muna godiya gare ku baki daya musamman kuma yan uwan da suka tsaya tsayin daka wajen ganin cewa wannan abu ya faru ko ya tabbata a irin wannan yanayin suna ta kabar fuskar mu suka ko ta canja in ta canja me ya canja ta ko alaramma da yake ta san gidan nan da an kalli fuskar in ba ka baka faɗa mana ma ce ba har. ka ce ba gida kake so ba a makaman nan tai maka abin nan amma fa gaskiya an yi alaran ma ne ka ke san gidan nan kuwa su mala anas salafi su ma suna son a su je gida mala anas da ya zo muku jiya to <laughs> wallahi almusta'an ali zai iya kaiwa juma'a a garin nan ba ba ni da wata matsala amma dai ran alhamdulillah zan tafi insha Allah to a musamman wanda muke tare da su kullum ta Allah irin su malam Haruna irin su malam Zaid wanda ya rinna gimin nan nasa ɗan kun gan shi za kuna za ku gane shi mai haƙorin maka wanda ya sa masa lalle ga malam Rabi social media matashi har yanzu kai matashi ne kana da aure malam rabi shi ma kullum muna tare da shi duk wata tafiya da zamu tare muke yi baki daya da dan uwa malam Ibrahim Basakwace yana ina ne shi ma ko yaushe muna tare da shi ga kuma waɗanda kullum ta Allah in ba su ji inda muke ba ma ba sa samun nutsuwa su malam Jamilu chairman wanda in dai yana nan to aiki yana nan wanda ya sadaukar da rayuwarsa da motarsa ko ina za mu shiga mota ta alfarma a ciki za a ɗauke mu a kai mu yana kuma bibiyar duka yanayin da muke ciki da alhaji shu'aibu gaza wanda shi ma duk bayan yan mintuna sai ya bugu waya ba dai wata matsala ko yaya me ake bukata ga dan uwansa alhaji dahiru <laughs> to da kai kai ma to ga kuma wayansu matasa wanda su an san su masu hali amma kuma a zahiri mu mun fahimci cewa kuma masu da'awa ne ta wani bangaren irin su abubakar wani mai shuru-shuru din nan ga wannan abokinsa shi ma mai gemu faruku ga alhaji murtala ya sun kuyar da kai shi dama kullum sun kuyar da kai yake <laughs> amma yanzu a filin ba <laughs> ga kuma manya-manyan malamai wanda kullum ta Allah in na juya na ga suna kusa da ni ina samun nutsuwa saboda na san idan nai ba daidai ba za su iya tayar da ni su mala abubakar liman su a sheikh muhammad a sudani manyan malaman nan ga su Balan shu'aibu su a sheikh alkawari malam abdullahi ko ga kuma mataimakin shugaba ta min ga alam tamimu ma kuma ga mataimakin shugaba na agege da shi ma shugaban nastat ma ko da kuma shugaban masar malamai da dai sauran mutanen da watakila zai yi tsayi a ce mun ambace su abin da ya na kawo wannan ya tabbata a cikin sunan abi Da'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la shukuru allah man la yashkuru nas duk wanda bai gode wa mutane ba to wannan mutumin da ƙyar ya iya gode wa Allah to gaskiya farin cikin mu da walwalar mu da ci gaban karatun nan ina ga bai tabbata ba sai da taimakon waɗannan mutanen da kuma support na mahalarta baki ɗaya to da a ce muna da damar mu ƙara lokaci da mun ƙara to amma muna fatan Allah ya sa tare da ku baki ɗaya mun haɗu mun gina wani tsarin da ko bayan ran ba al'ummar musulunci za ta amfana da shi kuma Allah ya sa wannan tsarin da muka gina a sa ya sa har bayan mutuwan mu ma mu ci sa muna wajen ubangiji subhanahu wataala ba lo mu kai shekara mai zuwa da yawa yanzu ina mala alasan sa'idu ya ba da notice akan cewa ranar litinin ku zo za mu zaman postin na tafsiri Allah ya karbe shi ranar juma'a ranar asabar ko ranar juma'a bai kai asabar ba balle ya kai lahadi balle ya kai litinin bara muna muna fatakwat akwai wani malami mala abubakar dan asabe shine shugaba shine menene shine da eh, da shine shugaban malamai ko kuma da shine sakataren kungiya na jiha in na tafsiri da rana da da yamma shi yake tafsirin turanci da daddare ya yi kudu ba a NPA a Port Authority masallacin Port Authority a ciki yana cewa ba lalle ne dukkan mu kai Ramadan din nan ba rana ɗaya Allah ya ɗauki rayuwar yanzu sai dai a tuna shi ai masa addu'a to ba mu da tabbas din za mu kai baɗi ko ba za mu kai baɗi ba wannan yasa dole abin da ke cikin zuciyarmu na farin ciki da godiya mu ƙara isar da shi zuwa gare ku kuma mu yi fatan Allah ya ƙara haɗa fuskokinmu karatu ya zo ƙarshe gobe za mu rufe a in Allah ya so ya yarda muna samun saƙonni na godiya da gaisuwa da fatan alheri a waya da muka bayar kuma an yi tambayoyi wasu mun amsa wasu kuma suna nan mun yi pendant ɗinsu amma mun samu abubuwa tsewa na canje-canje wasu suna ma ba mu labarin wasu kusakurai da suke yi kuma suna neman a roƙa musu Allah a nan a karatun da muka yi wata bishara wani bawan Allah ya bugo min waya ya ce sannan muka yi magana akan mutuwa ya tura clip ɗin zuwa ga wani mutum da muka tsara maimaita na biyun ya tura mutumin sai ya kira shi ya ce to wallahi shi hankalinsa ya tashi yana cikin tashin hankali kwarai da gaske yana cikin talauci sai ya je wajen masu tsafi akan yana so ya samu kuɗi sai suka ce mai to sai ya je ya yanko nonon mace ko matacciya kuma ya zo ya yi sokin nonon sannan kuma sai ya yi zina da yarsa ya ce wallahi duk biyun nan ba wanda bai ba ya je ya yanko nonon macen kuma sa'an nan ya ba yarsa wani abin maye ta sha ya yi zina da ita kuma ya yi kuɗi to amma yanzu ya ji an yi magana akan mutuwa hankalinsa ya tashi shin ya zai ya tuba sanda ya faɗa ni ina jin na fi shi tashin hankali farai da gaske na ce to amma wannan maganar yana nufin a faɗa a wajen karatu ya ce ba komai a iya faɗa a wajen karatu amma dai kamar yana son wannan shi ma ya zo wani babi ne na faɗakar da mutane da nusar da su duk abin da ka samu ba ta hanyar Allah ba za ka zo ka yi nadama to amma a gefe guda kuma ko mai kai wa Allah in ka nemi gafararsa zai iya yafe maka ko mushriki ne mutum in ya ce ya daina shirka daga ranar fayil din sa rufe shi ake gaba ɗaya a buɗe masa sabu abinda Allah baya fiya mutum ya mutu yana shirka wannan in dai har har zuciyarsa abin da ya faɗa haka ne yayi nadama to an nadama ta tauba wannan nadaman ma tuba ne ya rage masa kawai in akwai haƙƙin wasu mutane ya mayar musu da haƙƙinsu in ko ba haƙƙin kowa a kan sai dukufa ya ta nadama ya ta yin abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah wani sai rayuwarsa ta zo dab da ƙarshe ma sai ya aiki in aljanna ya shiga to idan Allah ya taimake mu ya ko mutum ɗaya ne ya shiri ya gyara sakamakon wannan karatun na tabbatar in har Allah ya karɓa ba ni da da alaran ma ne za mu samu ladan ba kowa ma sai ya samu wa ala ra'asi inda za su samu ladan karatun wa inda duka suka bada da gudunmawa wajen ci gaban karatun ga 'yan agajinmu nan ba dare ba rana ba ji ba gani aiki suke yi saboda haka da Allah kada mu yi wa junan mu rowar addu'a ta sanda muka tashi muka yi sallah muka yi abin da mu roƙa wa junan mu Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah kuma ya ba mu juriya ku yi hakuri na tsananta sosai kuma ina sanar na tsananta din saboda lokaci ne aski ne ya zo gaban goshi shi kuma aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi dan ya zanto an yi clip biyu ya sai a raba kowanne sai ya zanto zai iya samu ya shiga Allah ya samu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين